To a shirinmu na nishadi yau bakoncin wa muka samu. To suna na Hajiya Halimatu Sa'adiya wacce aka fi sani da sabuwa a shirin daɗin kowa sabon salo. <laughs> to malama sabuwa <laughs> yaya aka yi aka fara da daman can kafin ki fara daɗin kowa kina eh, fina-finan Hausa ne ko kwa a sabon salo aka fara? a dama ina fina-finan hausa mm. eh, na fara ne abin nan shekara ta dubu biyu sai na da sai daina na yi aure daga baya kuma yanzu na da na fara shi ne na cigaba da sabon salon to ita wace ce hajiya sabuwa a daɗin kowa mace ce mai hakuri me yasa take hakuri da mallam ayuba <laughs> to ai kin san yanayin role din da aka bani ne mm. dole abin da marubuta suka rubuta dole shi zaka yi ko baka da hakurin da ka cika hakurin dole kai hakurin eh. eh. amma da hakurin ko babu <laughs> to akwai dai eh, a shirin daɗin ko wannan wani irin um, wani irin kalubale kikan fuskanta musamman idan an shiga cikin gari da kuma menene alfanan da kike fuskanta ito gaskiya ne ban taɓa samun wani kalubale dai akan harkar da nake ba na wannan wasan abin <laughs> ne zai shirin nan da daɗin kowa to amma da sai dai kawai da alhamdulillah dai ana mun samu wannan masoya sosai duk inda ka shiga har gajiya kake yi hmm. yara da manya duk inda ka shiga dai ana bibiyar ka to wajen yin shirya fim din fa akan dan fuskanci kalubale eh to kalubalen da ya ba shi da wani abu sai dai kawai da matsalar da fita da wurin da in zaka aiki hmm. fita kaftar sassafa ɗin to shine kawai da kalubale na to menene kuma babban abin jin daɗi wannan shirin da kike ya kike ji idan aka nuno sabuwa a matsayin mace mai haƙuri da ɗanta mai biyayya to gaskiya wala ina jin daɗi saboda sun da naga an nuno ni yanayin yadda mutane suke alfahari da rol ɗin da aka bani ina alfahari da wannan saboda mutane da suna yabo na akan cewa ina da hakuri kuma ana koyi da nima yanzu har mazaje ma suna yi su abu nuni da cewa ku koyi da sabuwa ga kuma dana dan asabe su ma yara maza samari suna suna matukar farin ciki da irin yadda nake nuna tarbiyya akan dan asabe suna koyi da shi a gari iya a gari kenan fim yayi tasiri wallahi to eh, za koma baya mm. me ya ji hankalinki kika fara cika cikinki a harka ta Kannywood to gaskiya harka kanu da sun na gaya miki da sun shekara ta dubu biyu da aure na ya mutu shine na ce to ina zaune bana wata sana'ar cewa bari kawai ne sha'awar shiga harkar nan saboda in samu abin da zan kula da 'ya'yana shine na shiga harkar kina zuwa aka karbe ki koko an bi wasu ka'idoji ina zuwa aka karbe ni wallahi alhamdulillah ba a bi wasu ka'idoji ba eh sai dai kawai da iyayena da aka ce sa hannu akan ji suna abin nan sun banda in yi harkar to shine aka je aka same su suka aka ba su form suka cike shikenan na fara to ai akwai sana'o'i da harkoki da yawa me yasa aka zabe shi <laughs> to ne abin da ta rafa da zabe shi dai to ni da haka wani an ya zo mun da na sani Allah ne ya abinci na yana wajen hmm. wani irin sakonni ake isarwa kowane irin darussa ake isarwa ta harkar fina-finai to sakon dai da ake isarwa shine ne ko na nuni da abubuwan da suke faruwa na rayuwa wanda wani bai san da su ba amma namshi ta hanyar fim inda zai iya gani kuma ya koyi da abin da ya gani oh to tunda kin fara fim shekara ta dubu biyu kin ga dogon lokaci idan kin kalli fim a wancan lokaci da wannan lokaci wani irin sauyi aka samu gaskiya yanzu dai an samu sauyi na ci gaba saboda da ko daga yanayin shiga ma zaga shiga ta dadi aka da <laughs> zaga riguna bunjin bunjin amma yanzu kuma ga dinkuna dai masu kyau za a gani kuma wani ma hatila ma ya koyi masu style a wajen yayi wasu abin nufi eh. a bangare na labari da kuma isar da sakonni ne ya bambanta na da da na yanzu shin akwai eh bambanci eh to gaskiya akwai bambanci saboda na da babu ilimi sosai ma da za a yi isar da sakon ma kamar da ake isarwa a yanzu gaskiya na yanzu ya fi na da kenan eh ya fi na da ilimi ya fi na da kuma mutane sukan yi korafin su ce yanzu yawanci fina-finan da ake fitarwa baya baya koyi baya nuni da al'adar malam bahaushe to ake san yanayin rayuwa ma gaba ɗaya ta canja akan na da din hmm. inda abin da ake fim din da abin da ke faruwa a rayuwar ce shi ake nuna shi yasa hmm. to wani irin sako zaki mika masoyanki To, ni dai masu ina miƙa saƙon gai abin nan gaisuwa ta gare su da kuma fata na fata na gare gare su. Kuma ina fatan za su ci gaba da haƙuri da mu inda muka kuskure su gani da su gaya mana sai mu gyara. Hajiya Sabo za ta ci gaba da matsayinta mai haƙuri ko kuwa za ta ko za ta ta da haƙurinta nan gaba malam ayyuka zai kure ta. To, sai yadda yadda labari ya kaya da kisa kullum akan rubutun ake. <laughs> Amin amin na gode. Thank you.